mutumin da yake wajibul ittiba'i dole ne a bi cikin kowane irin al'amari cikin abin da ya daɗi da wanda bai daɗi ba cikin abin da aka fata maka rai abin da aka dace maka rai shine manzon Allah duk wanda ba manzon Allah ba wanda aka turo maka a cikin dole ka bi shi na buga mana misali nan cewa ga khulafa'ur rashidun wanda manzon Allah ya ce alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin ma'ana ko su akwai guda ɗaya daga cikin su da aka ce dole sai ka bi shi amma a jumlace idan sun yi ijma'i wajen fatawa ijma'i su hudu su kansu wani bangare da na hujja a wurin wadansu daga cikin malaman usulul fiqh domin ijma'u eh, khulafa'ir rashidin saboda manzo Allah ya ce alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin amma idza ikhtalafu fa فليس قول أحدهم بأولى بالأخذ من الآخرين idan sun yi sabani ba wanda za a ce a ah, tunda abubakar shi ya fi sauran falala magana shi ta fi sauran karfi kowa sai a duba a ga menene kusancin maganarsa da kusancin maganar manzon Allah wanda maganarsa ta fi daf da abin da manzon Allah ya tabbatar maganarsa ta zama hujja ce ashe shi din ba maganarsa ce hujja ba magana manzon Allah ce hujja to balantana kuma wani wanda baya cikin khulafa ba shi din balantana wani wanda baya cikin al'ashar mubashara bil janna baya cikin ahlu badr baya cikin ahlu bai'atar ridwani baya cikin tabi'a baya cikin tabi'u tabi'ina baya cikin tabi'u tabi'u tabi'ina wana har mataki hudu za a yi wani mataki na biyar wani sai an zo mataki na goma sha ɗaya kafin a same shi to ya za a yi magana su zama hujja kenan don haka kimar da kowane malami yake samu a kowane zamani a kowane lokaci yakan samu wannan kima ne gwargwadon yadda ya makalkale wa ayoyi da kuma hadisan manzon Allah yake aiki da falalar da yake samu ka isar wa mutane abinda Allah ya ce ne da manzan Allah ya ce ba shi abinda ya gani ba a karan kan. wannan ita ce take wa malami ɗaukaka da daraja da mutunci da matsayi a nan duniya da kuma gobe kiyama amma idan mutum ya ga cewa ba zai samu matsayi ba har sai ya hana abin manzon Allah don shi a zo a bi shi ya samu matsayi to ya tabbatar yayi hasara kuma duk wanda ya bi akan wannan ya tabbatar za su yi bara'a da juna a ranar tashin kiyama yawmal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'din wa yal'anu ba'dukum ba'da wa ma'awakum na Roma da kuma nasu. sai a samu tsakanin shugabannin da aka bi da mabiyan da suka bi su za su kafa cewa juna ci juna a ranar kafin kiyama